assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a filin idan mikiya wanda muke kawo muku daga gidan talabijin na faran wata shakallo mai watsa shirye shiryen su akan dukodar nts star times da canal plus sai kuma jerin gidajen rediyon bishop fm da ke gombe abuja kano kaduna katsina sokoto birnin kebbi da kuma gusau har wa yau da ana jin shirin na idan mikiya a gidan rediyon unity fm da ke jos irin mike fili ne inda 'yan jarida da ma'aikata kafofin yaɗa labarai da kuma masana kan wasu fannonin kan haɗu domin tattaunawa kan irin al'amuran da suke faruwa a najeriya na yau da kullum haka kuma shirin na idon mikiya yakan yi fashin baki ko tsokaci domin ilmantar da masu kallo da kuma saurare akan irin labaran da suke ji a rediyo ko gani a talabijin ko kuma karantawa a jaridu a zuwan namu na yau wanda ni abubakar kabir matazo zan gabatar muna tare da malam suleiman mande wanda mai sharhi ne kan al'amura na yau da kullum akwai kuma malam ahmad sajo shi ma dai mai sharhi kan al'amura na yau da kullum ga kuma gogon naku mahmud sale mai sharhi kan al'amura na yau da kullum a filin namu na yanzu za ku ji cewa rahotanni daga jihar katsina sun ce 'yan bindiga daɗi sun halaka mutane takwas sun kuma yi awon gaba da adadin mutanen da ba a tantance yawansu ba lokacin da suka kai wani samame a ƙaramar hukumar kankara wannan kuma ya biyo bayan wani rahoton da ya fito daga jihar inda 'yan sanda suka bada labarin an ceto mutane da dama da aka yi kokarin sacewa a karamar hukumar jibiya babban hafsan hafsoshin tsaron najeriya general christopher musa ya musanta raɗe-raɗin da ake bazawa cewa ƙasar faransa tana shirin kafa wani sansanin soja a najeriya ita kuwa ƙungiyar asu ta manyan malaman jami'o'i ta yi wa gwamnatin tarayyar najeriya gargaɗi ne da cewa ƙudurin da majalisar kasa take tattaunawa na karin haraji zai iya kai ga mutuwar wasu hukumomi masu muhimmanci da suka shafi aikin tafiyar da ilimi a manyan makarantu hukumar yaƙi da cace da rashawa ta icpc ta ce lallai aikin kwarmato yana da muhimmancin gaske wajen yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya malamai bari mu fara da rahotannin da ko kuma rahoton da ya fito daga jihar katsina wanda ya ce 'yan bindiga da suka bullo daga wasu da suka bullo daga jihar zamfara bayan da aka fatattake su a can sun ba zama a wasu sassa na jihar katsina musamman yankunan ƙananan hukumomin da ke iyaka da zamfara wato ƙananan hukumomin yammacin jihar katsina kenan inda aka ba da labarin sun kashe mutane takwas sun kuma yi awon gaba da mutane mazauna karkara waɗanda ba a iya tantance yawansu ba a sakamakon samaman da suka kaiwa gari gari suna kashe mutane suna kuma ɗauka wasu suna awon gaba da su wannan al'amari ya faru ne a yini biyu a karamar hukumar ta kankara rahotanni daga bisani sun ce jami'an tsaro na sama wato mayakan saman najeriya sun kai hari a kananan hukumomi kamar safana da dan musa da kankara domin fitattakan waɗannan 'yan bindiga kuma lalle an ce an gansu wasu suna arcewa kan babura a sunayen wurare daban-daban wannan ya biyo bayan sanarwar da rundunar 'yan sandan jihar katsina ta bayar na murkushe wani yunkuri na sace mutane a karamar hukumar jibiya malam suleiman mande kana bin diddigin abubuwan da ke faruwa a jihar ta katsina da kuma arewacin najeriya wannan matsala ta 'yan bindiga daɗi wanda suke ɗaukan mutane su kashe wasu su ne wasu kuma domin neman kuɗin fansa kullum dai tambayar da ake yi shine ana samun ta ne ko kuma a'a kwan gaba kwan baya ake yi <coughs> to um, abin da zan iya cewa nan shine uh, kamar yadda muke gani kullum tun lokacin da shi ainihin uh, rashin tsaro ya samu urewa a arewacin najeriya kullum za mu ga cewa idan aka ɗan samu nasara a wannan bangaren to bayan wani ɗan lokaci kuma za a koma baya wato ma'ana idan misali yau Uh, an yi nasarar uh, daƙile su 'yan ta'adda uh, da wata ɓarna da suka yi so zuwa wata ɗaya zuwa wata biyu za ga cewa sun koma sun sake yin shiri sun dawo kuma sun kai wa al'umma wani harin daban wani lokaci inda suka kai harin a baya wani lokaci kuma wani wurin ne suke bullowa so wannan abu ne wanda yake nuna wa duniya cewa abu ne wanda yake kwangwaba gaba kamar yadda ka faɗa sannan kuma wani abu ne wanda ya zama na cewa gibi ko ɓaraka ga ita gwamnati da ma kuma sauran al'umma wanda suke aiki domin su ga cewa an kawo ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro kamata ya a ce a najeriya yanzu maganar rashin tsaro ba ita ake ba magana wani abu ake yi daban amma fiye da shekara goma sha wajen uku hudu zuwa sha biyar yanzu ana ta abu ɗaya a kai hari yau a sace wannan a kashe wannan a kashe wannan su wannan wani abu ne wanda yake gani gaskiya ba karamin kalubale ne ga gwamnatocin jihohi ba musamman ita gwamnatin jihar katsina a bisa la'akari da ita karamar hukumar da aka yi wannan harin kankara a idan ba mutum ba a shekara in ba manta ba a shekarar 2021 a cikin watan disamba yana gani an kai hari wata a makarantar sakandare ta maza aka ɗauki yara kusan fiye da 300 a garin na kankara su kamata ya a ce a wannan lokacin an ɗauki darussa ita gwamnati ta ɗauki darussa da su jami'an tsaro sun ɗauki darussa da ma al'ummar gari gaba ɗaya da ma al'ummar jiha yadda za a ce so wannan abu ba za mu sake bari ya faru ba ga wannan karamar hukuma da ma kuma jihar mu gaba ɗaya to malama sajo mutane sun sha sun sha cewa hukumomin tsaro sun kasa maganin matsalar nan wasu suna ganin saboda ila basu da makamai ne wasu kuma suna cewa an ba su makamai an ba su kuɗin sayan makamai wasu suna ma zargin cewa jami'an tsaron ba sa son a ƙara wannan matsala amma dai a baya bayan nan mun ji shi babban hafsan hafsoshin tsaron najeriya janar christopher musa yana cewa duk wani mataki da za a ɗauka na makami ko kuma na soja wato kamar kashi 30 ne cikin 100 na abubuwan da ya kamata matakan da ya kamata a dauka don shawo kan matsalar tsaro a najeriya shin ya nuna cewa kamar a wasu abubuwa wato an bar jaki ana dukan taiki me ya kawo wannan matsalar rashin tsaro ya kamata a koma a dubi tsarin rayuwar mutane da jahilci ne talauci ne a ga me za a iya yi amma wuta kawai ko kuma yaƙi da makami ba zai sa a samu nasara ba kana ganin wannan magana da yi ta shiga kunnen 'yan siyasa da sauran 'yan najeriya to alal hakika na so ka fahimci wani abu guda daya na farko dai a wajen yaƙi da ta'addanci akwai abinda turawa ke kira kinetic and non-kinetic wato akwai amfani da ƙarfi da kuma amfani da zance irin na sulhu idan ba an haɗa duka biyu ba ba za a cimma nasara ba kayan batun ka mace kalmar sulhu ko ko kana nufin hanyoyi na misali na, na hikima wanda ba lallai ya zama sulhu don da an ce sulhu abin da ake tunani shine a zo a zauna da 'yan ta'adda a ga ya za a warware matsala ai wallahi dole a yi da ba hikima na ayyukan ci gaba ba a dole a yi zauna a yi masu sulhu da su a san menene ma eh, umul abaishin abubuwan da suke yi na eh, alal misali lokacin da aka fara wadda ta'addace a jihar zamfara ɗaya daga cikin abubuwan da suke kuka a kai shine in an sace su ko sun kai ƙara ba wanda ke damuwa da su su fulani ke su fulani ya eh, amma yanzu ba fulani ne kadai ba yanzu <laughs> abin ya zama na kasuwanci ne sai ya samu kafa kafa din shine rayuwar al'umma gaba daya gurɓace ga matsanancin yunwa ga matsanancin talauci ga rashin kula da hakkin jama'a don haka dole sai an har duka dama mu tun da muka fara aka fara wannan abin a arewa maso gabas abu ɗaya muke faɗa kuma ba za mu fasa faɗa ba har yanzu tun abin bai ba zama ya je arewa ta yamma ba mun gaya musu abu biyu dole ne a yi ana so a cimma ƙarshen wannan eh, harka ta rashin tsaro abu na farko shine dole ne jami'an tsaro su haɗa kai wajen bayanan sirri samo bayanan sirri tace su da yin amfani da abin da an ka faɗa idan jami'an tsaro ba su samu yarjejeniya tsakaninsu ba to za a samu matsala shine abu na farko zan baka misali lokacin da aka kai hari a tudun biri a kaduna jami'an eh, hukumomin tsaro na jiragen sama air force sun ce sun gaya ma hukumomin sojojin ƙasa ami cewa wa'annan mutanen fa bayan ta'adda ba ne sojoji suka ƙi yadda su 'yan leƙen asiri sss suka ce ai tun da suke taron akwai jami'an mu a tsakaninsu mun san wa'annan taron maulidi suke yi to kaga wannan akwai rashin jituwa tsakanin jami'an tsaro yakan kawo irin wannan abu na biyu kamar yadda eh, ake faɗa dole ne a yi hikima na fahimtar abin da yake kawo zamantakewa a tsakanin al'umma me ya ɓaci me ya taɓarɓare domin inda 'yan ta'addan nan suke akwai mutane da suke cikin garukan nan wanda su masu ba da bayanan sirri ne wanda muke ake kira informant to eh, mamun sale eh, bayanai sun nuna cewa su hukumomin tsaro mayakan sama sun kai hare-hare bayan da wannan 'yan ta'adda ko 'yan bindiga daɗe suka yi abin da suke sanyi a karamar hukumar ta kankara kuma an tarwatsa wasu daga cikinsu ana nuna cewa kamar wasu sun kwararo ne daga jihar zamfara inda suka sha wuta suka zo suka kafa sansanoni ko kuma suke haɗewa da wasu kuma 'yan bindiga da ke cikin jihar katsina ko da jami'an tsaro suna samun nasara ɗari bisa ɗari a kan ɓangaren su abinda christopher musa janar yake cewa ko da suna aikin yadda ya kamata nasarar nan kashi talatin bisa ɗari ne kawai za a samu sauran kashe 70 din nan ya rage ga sauran hukumomi wato gaskiya abin da shi janar christopher musa ya faɗi gaskiya ne daidai ne saboda matukar an bar mutane cikin matsiyacin talauci 'yan siyasa ba su fito da wasu ababe ba na more rayuwa wadda mutane za su samu sana'ar yi za su samu kudin kashewa za su samu rayuwa mai inganci ba za a rabu ba da bukar za a yi ta rigingimu ana neman yadda za a ci saboda 'yan ta'addan nan suna da jarin da za su ɗauki sabbin ma'aikata kuma su ba su albashi mai romu. su abin da kake cewa a takaice shine kamar matsalar tsaron ta najeriya matsala ce laifin 'yan siyasa ne kamar yadda tsohon hafsan tsaron najeriya janar tukuri su ta ya taɓa faɗa cewa 'yan siyasa ne suke da laifi a daina ganin laifin sojoji. i wato abin kamar wato kwabo ne yana da fuska biyu fuska ta farko wadda ita ce muhimmiya ya kyauta 'yan siyasa su fito da wasu manufofi a garin da suke mulki jihar da suke mulki ko karamin hukumar da suke mulki a fito da wani abu da za a karfafi mutane wajen koyon sana'a wajen samun albashi wajen samun abin da za su ci su sha matukar yin ba a karfafin al'ummar gari ba to al'ummar garin nan za su zamanto sun fanɗare sun je sun haɗu da waɗannan 'yan ta'adda don haka su kansu 'yan siyasa suna da rawar za su taka wacce ce rawar ita ce inganta rayuwar al'ummar jihar su ko karamar hukumar su ita ce hanya ɗaya ɗaya za ta kubutar da al'ummar su daina sha'awar masu shiga ta'addanci domin samu rayuwarsu to madalla har yanzu dai muna nan fagen tsaro na ga wato shi babban hafsan hafsoshin tsaron najeriya janar christopher musa ya fito ya musanta wato rahotannin da ake bazawa cikin najeriya cewa ƙasar faransa tana shirin kafa sansani wasu masu na cewa ya ma riga an kafa to <laughs> na ga shi ya fito yana bayanin cewa shugaba tinubu ya ba shi umarnin cewa ya fito ya yi bayani ya fayyace wa jama'a cewa babu wata ƙasar waje da ke da wani sansani a najeriya kuma babu wata ƙasa da za ta kafa sansani a wannan lokaci maganar sansanin nan na faransa ba ta rasa nasaba da ganin cewa shugaba tinubu yana yawan ziyarta ƙasar faransa wanda wasu suna ganin ba kama ba a fayyace manufar ziyarce-ziyarcen nashi na kasa faransa wannan kuma ya biyo bayan korar da wasu ƙasashe renon faransa a yammacin afirka suka yi kamar jamhuriyar nijar. da burkina faso da mali da suka yi juyin mulki kuma suka sa kafa wando da kasar faransa akan cewa ba sa son ganin barbashin sojojin da take da su a waɗannan ƙasashe malam suleiman mande wasu za su ce to na daɗe ina jin yan najeriya suna cewa su amma kawo dakarun ƙasashen wajen su zo su kawo sansani a najeriya inda zai taimaka wajen kawo zaman lafiya amma wasu kuma na cewa a'a su dai waɗanda ake tunanin su zo su kawo zaman lafiya su ne suka haddasa ko kuma suna da hannu wajen haddasa fitintunu a kasashe irin da ake fama a najeriya amma za su ce in ba rami ya kawo maganar rami kai mai ka fahimta so abin da zan ce anan shi ne maganar musaya batun cewa musanta musanta batun cewa sansanin sojojin kasar faransa za su zo nigeria Ah, abu ne wanda yake da tushe ah, bisa la'akari da tarihin su kansu turawan mulkin mallaka da suke zuwa kasashe ah, suna yin abun da suka ga dama suna sace musu tattalin arzikin ƙasa suna gurɓata musu hanyar rayuwa sannan suna canja musu wasu aƙidoji nasu zuwa nasu abu yana da tushe so amma mu kalli abun ta ɓangaren shin me ne amfanin zuwan sansanin sojojin wata ƙasa zuwa wata ƙasa su kafa sansanin sojojinsu bisa la'akari da abun da ya faru kamar da kai bayani a tsakanin ita ƙasar faransa da mali da burkina faso da da niger hmm. sannan kuma idan eh, ban manta ba akwai ƙasashe biyu da suka ƙara yanke alaƙa ta tsaro da ita faransar akwai senegal akwai chadi wanda ya yi daidai da lokacin da shi shugaban kasa tinubu ya kai ziyara a faransa su so, wannan tsoro ne wanda mutane e tabbas uh, dole 'yan kasa su damu bisa lakari idan suka kalli da a'a to wannan 'yan uwanmu ne makwautanmu ne sun yanke alaƙa da wannan kasa musamman ta harkar tsaro amma kuma mu shugaban mu ya ɗauki kafa a daidai lokacin da su suka yanke alaƙar ya je kasar ah, ah, faransa so tun yau dama ake magana cewa kasashen turawan yamma musamman kasar amurka ba zan manta ba kowane lokaci da ah, aka yi magana cewa za su zo su kafa sansanin sojojinsu a najeriya wanda akwai manyan 'yan najeriya wanda suka yi magana akan hakan suka kalubalanci wannan so abu ne wanda yake da tushe gaskiya bisa la'akari da irin barnar da su kasashen uh, turawan yamma suke kawowa a ƙasa uh, ba wai suna zuwa bane gaskiya magana allah ba wai suna zuwa bane domin misali a ce an samu uh, ƙasar faransa misali da ƙasar najeriya sun samu amfani su kunnan doki misali a ta bangaren zamantakewa ta bangaren tattalin arziki ta bangaren siyasa ana zuwa ne domin idan aka kafa wannan sansani ya zamana cewa suna ɗaukar wasu bayanan sirri wanda su je su dinga yin wasu abubuwa wanda ba shi bane wanda shi ne ya sa su kansu wancan kasashen sun fahimci haka a shekara nawa suna kasashen su amma ba wani ci gaba so don haka wani abu ne wanda yake da tushe wanda kuma bai kamata a ce mu ƙasar najeriya mun ba su mazauna ba a nan a ƙasarmu to malam masajo ƙasar faransa za a iya cewa ita ce gaba wajen yawan sansanoni na soja a ƙasashen afirka wanda ana ganin kamar tana kakkafa su ne domin tallafawa gwamnatocin da take ɗasawa da su wanda ba ta ɗasawa da su kuma suna zama cikin ɗarɗar musamman waɗanda ta yi mulkin mallaka kuma ana zargin cewa mafi yawan arzikinta yana zuwa ne da kasashen afirka saboda tattalin arzikinsu takardar kudinsu ma duk an jingina da na faransa amma ga shi dai shi janar christopher musa ya fito ya ce wannan magana babu ita ni eh, na fi na fi da magana janar christopher musa mm. saboda mu daina siyasa irin wadda muke a nigeria idan mutum yana so ya gaya maka cewa akwai sansanin faransa a najeriya ya ce an kafa ta a gari kaza mu ce a ce maka yanzu in an ce maka akwai sansanin faransa a matazu ai kai za ka iya sani kuma za ka iya zuwa ka duba ka gani me yasa suke maganan faransa ta kafa sansani ta kafa sansani a najeriya ko za ta kafa ko za ta kafa mm. ma ba wanda ya gaya maka ga inda aka kafa duk wa'annan irin ire-iren eh, dodorido da 'yan siyasan mu suke yi wajen jefa mana wasu maganganu da zai tsarge mu a gefe saboda mu manta da abin da suke yi wanda yake shi ya kai mu ga inda muke yanzu abu na farko shine shin rashin tsaro da sauran matsaloli da muke fama da su me ya jawo su ne musamman rashin adalci ne wajen shugabanci ba ma magana rashin adalci da suke mana wajen shugabanci abu na biyu ƙasan faransa din nan a yanzu haka ana guje mata a afirka mu dai mun je wajenta amma in ka duba eh, kasashen da suka yi wa reno suna gudunsu kuma don sansaninsu bai taba hana canji a ƙasa ba. to asa ake ganin kamar shugaba ta eh, yana da wata kyakkyawa eh, alaƙa ta musamman da faransa. ko an kafa sansani a nan najeriya ba zai hana abin da ake so a yi ba inda ya kama faransa ba taba hanawa ba suna da sansani a niger ba su hana a yi juyin mulki a niger ba suna da sansani a burkina faso ba su hana a yi ba suna da sansani a gini conakry ba su hana a yi ba suna da sansani a mali ba su hana kuma a wurare wasu kasashe da yawa kamar jamhuriyar afirka ta tsakiya da wasu wurare sun sha shiga tsakani in an yi kula za a yi juyin mulki suna da sansani a wurin amma kasan ba ta samu zaman lafiya ba don haka inda a ce yanzu abin da za mu yi magana a kai shine da sai a ce wato shugaban ƙasa tinubu ka je faransa ko za ka je faransa to idan ka je faransa ita take mana zagon ƙasa wajen yin eh, kafa kuɗi bai ɗaya na, afirka ta yamma kai ne kuma shugaban eh, hukumar ecowas da ake shin me ya sa faransa take ba ta son a yi mai kuɗi bai ɗaya ka yi mana yarjejeniya din da zai sa faransa ta daga hannunta harka ta kudaden mu na afirka ta yamma akwai abubuwa da yawa da za mu bukata amma ya dawo yanzu abubuwan da eh, yarjejeniyoyi da ya sa hannu ba a ma fito an gaya mana mun an sa yarjejeniya a kan kaza da kaza da kaza da kaza ba mu binciki ina alfalin abin nan kuma ina sharri da ke cikin akwai sharri ina menene zai haifar mana na alheri ko kuma na rashin alheri sun jefa magana cewa ya je ya sa hannu za a yi sansani a najeriya za a yi sansanin sojoji yanzu duk zance da muke yi akan sansanin sojoji ba mu yi magana akan tattalin arziki ba ta yadda za a ko inganta ko za a lalata ba mu ba ma magana akan harka da ta shafi rayuwar al'umma wannan tashin hankali da muke fama da shi wadda muka fara magana a kai shin menene ne ya kamata mu mai da hankali a kai musamman a jihohinmu na arewa ga yara suna garan ramba a kan titi babu zuwa makaranta su ne kuma suka girma su ne ma ainihin rundunar da yan ta'adda suke suke zuwa su kwashi rundunar su su yi mana barna duk wayan abubuwan ba ma magana muna magana akan abin da ba za mu ce ga inda yake ba in ma za a yi sansani a ina ake kafa sansanin kuma za a kafa sansani ne ba a shata wurin ba ba a share wurin ba ba a kawo kayan aiki ba to mamun sale mamun amasajo yana ganin kamar wato 'yan najeriya ba su faya damuwa da magana kan abin da ya kamata su fi ba da karfi a kai ba amma sai su mai da hankali kamar ana ta cacar baki akan abin da babu shi wato kamar wani abu ne ya ne na siyasa ake sa a yi wa gwamnatin shugaba tinubu maimakon a ce an mai da hankali kan abubuwan da suka fi damun mutane sai a magana sansani ba sansani ba wato gaskiya wato akwai yiwuwar cewa yawan ziyara da kaiwa da komowa na shugaba bola ahmed tinubu zuwa faransa shi ya kawo wannan zargi da zato kuma zuwan karshe da yi ya ce ya sa hannu a yarjejeniyu tsakanin kasashe biyu faransa da kuma najeriya a kan harkar tattalin arziki tono ma'adinai da ire-iren waɗannan ababen kuma a ni duk abin da aka sa hannu ban yi tsammani ba ni na karanta na ga ce akwai al'amarin tsaro babu amma tallafa najeriya su tono ma'adinan da allah ya arzikin najeriya shi yana cikin manyan yarjejeniyar da faransa ta sa hannu da gwamnatin najeriya. to me yasa 'yan najeriya ba sa magana wannan sai maganar wato za a kafa sansani shin 'yan adawa ne ko kuwa to ka san najeriya tana da wata ɗabi'a ta sha bamban da sauran wurare ɗan ƙarama abu da bai kamata a rura masa wuta ba a bunƙasa shi a hura shi ya zama wata wani abu za ka ga a najeriya ana wannan to kuma so wa yake wannan 'yan siyasa ko 'yan jarida 'yan ƙasa ne zai yi yiwa yan jarida ne zai yi yiwa yan siyasa ne to yanzu kuma ka san kowa yan jarida ne kaga shi ma malam suleiman mande na kungiyar sislak su ma suna suna kusan kowa na iya samo labarin shi ya buga ya nuna damuwar shi akan al'amari to gaskiya bunƙasar wannan yanayin social media wato kafafen yada labarai mai zaman kansu shi mai da kowa dan jarida sai mutum ya zauna a cikin zaurensa ya kitsa labari ya harba duniya sai a ci ga abin da ya faru alhali babu shi saboda idan ka duba zancen kafa sansanin faransa a najeriya ni ban taba jin ba zancen da ya ruru ya ruru kamar wannan saboda in ka duba babu wani shiri da aka yi na cewa za a kafa wani sansani har yanzu babu wannan bare a ce ga wurin da aka kafa wani sansani kuma babban abin da ya sa mutane suke tsargin bola ahmed tinubu wato kaga zamanin shugaban muhammadu buhari wato ya rinja da tafiye-tafiyensa da kuma alaka da kawance da gwamnatin birtaniya gwamnatin ingila can yake kai yake koma to shi ma shugaban bola ahmed tinubu sai shi ma ya kwaikwayi shugaba muhammadu buhari na da ya kwaikwaye shi domin ya zamanto ya yi abin da buhari yake saboda dama shi shugaba bola ahmed tinubu ai yana matukar sha'awa abin da buhari yake shi ma sai jirkita ya koma faransa sai aka ci gaba da wannan alaka yan kasa kuma ba sa iya gani su kyale sai suka ce to tunda faransa ta bar niger ta bar chadi ta bar senegal da wurare da dama a kasashen afirka to ina ga najeriya ita ce za ta barbada taki a gonakanta faransa ta zo ta zauna ta girku a kasar to madalla ina ga zamu dan dakata mu sarara idan mun dawo mu ci gaba filin da mikiya ke zo muku daga gidajen radio vision fm da gidan talabijin na farin wata shakallo ma da kirna kirna ba a taba musu cinikin gore su zama kanzan kanzan tun da birna birnar kafadar birintu su suke jawo bari da baran barama da katankatana a tsarin mulki kuma hakan ita ta kansa mai mulki yayi wa zukun kurmusu da dukiyar kasa ko ya shaka titiyan kankan ko mai da tsarin mulki kalmasurin doron kunkuru kasa da yan kasa a dinga karatun kurma kurmami na gagara karantar karatun mulki to kaga maganin kukan zuci da idan zoci ido ba mudu ba ne. amma ya san kima na san mai tambaya zai ce da da ido da na gani yayi kyakkyawa kyakkyawan tsarin mulki yake malam don sanin kyakkyawan tsarin mulki ajiye idan madubin dubarudu kalli shirin madafan iko na barin wata sha kallo a nan ake fahimtar mahimmancin kallo na kallon kallo tsakanin mai mulki da wanda ake ganin sa matsayin dan kallo hmm. a cikin shirin madafan iko ake cirewa ido tsawuriya ai tsam a tsanake a faɗi tsarin mulki tsamiyar tsada ta jika katai tsami a inda aka karkata tsarin mulki kuma tsantseni da rashin tsanasi tasiri a lokacin da aka getta tsarin mulki shirin Madafan iko na barin wata sha kallo ya sake zubo zubin zunzurutun zubar jadawali ko malam kai dai kalli shirin Madafan iko na barin wata sha kallo ka zama kaman profesan sanin mulki da ya samu kambun kandiri daga jami'a shirin madafan iko na barin wata sha kallo ka sha kallo a kayan kallo dan jin daɗin kallo ko kuma ka ji mu a tashoshin rediyon mu na vision zamfara sakkwata birnin kebbi ka kano kaduna gombe da birnin tarayya abuja to malam lafiyar da mikiya da ke zo muku daga gidajen radio vision fm da gidan talabijin na farin wata kamar yadda na abata tun farko muna tare ne da malam suleiman mande da malam ahmad sajo da kuma muhammad sale na abubakar kabir matazu labarinmu na gaba wato ya shafi wato muhawarar da ake ta yi ne dangane da shirin gwamnatin shugaba tinubu na bullo da wasu sabbin haraji ah, wanda yanzu haka majalisar ƙasa majalisar dattawa da majalisar wakilai sun ce suna jinjinawa su gani wasu daga cikinsu sun tashi sun yi tsarab sun yi suka cewa ba za ta sabu ba saboda wasu dokokin sun sa wasu al'adu ko wani addini ma na najeriya wasu kuma suna cewa a duk mu abata wannan haraji haraji ne karin takura zai kawo ga rayuwar 'yan najeriya yanzu ita kungiyar manyan malaman jami'o'i ta asu ita ma ta kara muryarta a cikin wannan muhawarar cacar baki da ake yi tana mai gargaɗin gwamnatin tarayya cewa a kul idan ta sake wannan sabon tsarin haraji aka aiwatar da shi to zai iya cutar da ilimi samar da ilimi a makarantu na gaba da sakandare ta yi bayanin cewa an ankara cewa wasu daga cikin harajin wasu hukumomi da ake ba kudin tafiyar da su kamar terfond da netida da naseni da nelfond. hukumomi wanda ake suke tallafawa ayyukan makarantu ko kuma samar da muhimman abubuwan da ya kamata a samar a makarantu amma wannan tsarin haraji ya tanadi cewa wannan harajin da ake karba ana basu dukan shi akwai wani haraji da abinan levy eh, da ake ake basu yanzu za a rage yawan shi ya zuwa ta shekara mai zuwa ya zuwa shekara ta 2030 kamar yadda kungiyar ta ce eh, waɗannan hukumomi za su daina samun kuɗin da suke samu daga wannan asusun haraji za a rika ba kungiyar nelfon ne gaba daya shin ko za ka mana karin haske mutane da yawa suna cewa ai an kama hanyar kashe wannan hukumomi na telefon da nidda na sani masu taimaka abin da ilimi haka ka fahimci al'amarin ko kuma a'a akwai rashin fahimta wato abin da zai iya cewa anan shine a shi wannan sabon tsari na haraji da shi shugaba tinubu ya kawo idan ka karanta duka abubuwan da ke wannan sabon tsari ah, akwai abubuwa da dama wanda za su amfani ƙasa su amfani ƙasa ah, akwai kuma abubuwa wa'anda za su amfani ƙasa da 'yan ƙasa amma kuma matsalar ba misalin kaɗan daga cikinsu ah, kamar misali shi maganar tetfon din nan misali soke tsarin tetfon gaba ɗaya da rashin tallafa musu uh. wato sauya hanyar da suke samun kuɗi kuɗaɗen da aka ware haraji na yan karɓa su ake baka cokan yanzu za a rage shi za a sannu hankali za a koma ana raba kowa da kowa ne to idan aka janye ba a basu eh. dole na cewa sun ƙara me kuɗin makaranta wanda zai tashi sama kuma zai kawo cikas ga misali waɗanda suke da ƙaramin ƙarfi ba za su iya biyan kudin makaranta ba so kamar shi yanzu wannan shi kasafi <laughs> barin kira shi kasafi kamar da ka faɗa hmm. shi na tetfon misali kaga idan aka aiwatar da shi a haka idan muka hangi abun ta abun da zai haifar a gaba za mu ga cewa za mu ƙara samun mai wanda su fita ga makaranta saboda karfinsu bai kai ba ba su iya biyan kuɗin makaranta ba wanda zai ta'allaka kuma zai kara haifar mana da matsaloli kamar harkar rashin tsaro saboda matasa ba karatu ba aikin yi za su shiga wani hali wanda kuma wata baraka ce wanda su kansu 'yan ta'adda da ko masu ma ɗaukar nauyinsu za su yi abin da eh, na so kaɗan gaya mana kaɗan daga cikin irin fa'idojin wannan tsaban tsari na haraji kamar yadda ita gwamnati ke nunawa ita fa'ida akwai misali a bangaren da yake magana akan duk kan wani karamin ma'aikaci da kuma karamin misali mai sana'a ko kamfani wanda baya samun kamar miliyan hamsin za a cire shi ba zai biya haraji ba so kaga wannan wani abu ne wanda ya eh, tabbas an wa misali masu ƙananan albashi ko matsakaicin albashi an ɗauke musu wani nauyi wanda da idan ana tatsa kuma yanzu aka bar tatsa haga zai dan Uh, toshe musu wata kafa amma kuma nauyin ya koma wajen ilimi so, amma, misali ko kiwon lafiya so um, to duk da haka kuma kaga idan ya koma can misali yanzu ma ya koma wajen ilimin shi tetfon misali yanzu a 2030 uh, da ake magana za a janye kaga kuma wata matsala za ta haifar so akwai yana da uh, shi wannan tsari yana da abin da ake ce potential kamar yana da yana da alamun alheri a gaba so amma kuma matsalar ita ce dai ita gwamnati ta shigo da abin ba tare da tuntuɓa ba misali ah, muna cikin mulkin demokaradiyya da mulkin demokaradiyya an ce dole akwai misali abin ake ce stakeholders ko masu ruwa da tsaki wanda dole idan kamun gwamnati ta yanke wani hukunci an tuntuɓe su ah, saboda masana ne suna da ilimi akan abubuwa so akwai uh, ah, giɓi ta ɓangaren rashin tuntuɓa da kuma rashin tattaunawa akan shin ya masana suke ganin cewa wannan doka ko wannan sabon tsari zai shafi al'umma musamman masu karamin karfi musamman wanda ake ganin cewa idan aka aiwatar da wannan sabon tsari abin zai shafe su ta mahangar misali zamantakewa ta mahangar tattalin arziki a gaba so abu ne wanda yana da kyau amma kuma ya kamata a ce an ɗauki lokaci an tuntuɓi masana da ma sauran 'yan ƙasa kafin a ce an aiwatar da wani hukunci wanda zai yi amfani ƙasa da 'yan ƙasa baki ɗaya to malam sajo magana haraji dai abinda 'yan najeriya da yawa ban ce mafi yawan 'yan najeriya amma 'yan najeriya da yawa suna ganin kawai in an ƙara haraji ko da an rage nan ƙarin haraji dai ƙarin haraji ne zai kawo hauhawar farashin kayayyaki zai kawo tsadar rayuwa duk da yake gwamnati tana nuna cewa za a ga fa'idar abin a can gaba amma wasu ganin suke yi kawai gwamnati tana son ta ƙara ma kanta kuɗin shiga ne ta kuma kashe a kanta ko a kan 'yan siyasa mafi yawan kuɗin ba lalle jama'a su gani a ƙasa ba kai me na ra'ayi eh, malam eh, ta zuwa to ina so ka fahimci wani abu guda daya babu inda na ga wato gazawanmu 'yan najeriya a harka ta demokradiyya kama akan wayannan dokokin haraji da shugaban kasa ya kai majalisa na farko mafi yawan masu sharhi akan wannan wallahi ba su karanta wayannan dokokin ba ba su ma san me suka kunsa ba mutane ma na zancen a'a za a ƙara haraji za a ƙara haraji ba doka ɗaya ce shugaban ƙasa ya kai ba dokoki hudu ne hmm. kowanne kuma a cikin dokoki hudu nan suna magana abu daban ne abu na farko kenan na biyu a dokokin nan duka hudu ba inda aka yi zancen ƙarin haraji abinda ake ma faɗa ne akwai dokoki 23 a najeriya yanzu akan hmm. haraji daban-daban daban-daban idan aka sa wa'annan dokokin yanzu za a rusa wa'ancan gaba ɗaya za a samu harka haraji za ta zama bai daya akwai hukumomi da suke karban haraji a hannun mutane masu yawa gwamnatin tarayya gwamnatin jiha gwamnatin karamar hukuma gwamnatin nan wannan kungiya wannan duka aka ce za a share su duka mataki mataki mataki mataki din a mayar da shi mataki guda daya eh to abin da wasu suke gani kamar gwamnati tana son ta yi babba da jaka ne duk ta karɓa harajin sai abin da za ta gutsara ma waɗannan ƙananan hukumomi duk dai mu yi magana eh, bisa bisa fahimta mm. akwai dokoki da suka kafa wa'annan hukumomi wannan za su karbi kaza haraji a wajen kashi kaza kashi kaza wannan za su karbi kashi kaza mm. aka ce to za a hada gaba daya a mayar akwai kaso guda ɗaya na na ci gaban rayuwar ƙasa development uh, tax guda ɗaya mm. to wannan guda ɗayan shine za a rarraba wa hukumomin nan aka ce kuma za a rika bayarwa har zuwa wani ɗan lokaci dalili shine tun da aka kafa wannan ted fund ɗin fi sabilillahi da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi suka daina ma raya eh, jami'unsu idan yanzu ka je musamman ta bangaren mu na arewa duk jami'ar da ka shiga ka ga sabon gini a wurin tutefan suka gina su da suke da jami'an sun ma daina wani gini ko raya kana nufin aikin tattalin ya kamata ya zama kamar alfarma ne ko tallafi ah, tallafi ne jami'oi suka mai da shi kamar hakki suka mai da shi hakki eh. to kaga daya na biyu abinda ake cewa za a karfafa Eh, hukumar nan mai bada bashi ga ɗalibai marasa galihu hmm. don su samu su eh, jami'a to wannan shi yake ba wa malaman jami'an nan tsoro kuma ya kamata kowa ma ya bashi tsoro shin idan wannan hukuma ta kafu ta tsaya da kafanta ya zama na kowane ɗan talaka yana iya zuwa ya nemi wannan bashi abu biyu ne zai iya faruwa ko da jami'o'i sun ƙara kuɗin eh, makaranta ba za ka yi kuka ba kai talaka don za a ce ba ka tura ɗanka ya je karfi bashi ne gudun da malaman nan ke yi na farko kenan na biyu 'ya'yan nan da za su ciwo wannan bashin yaushe za su iya biyan bashin nan shin za su ɗauki nauyin bashin nan har sai sun je kabari da shi to wayannan su ne fa abin da ake gudu amma alal haƙiƙa ya kamata mu zauna mu dubi waɗannan abubuwa zancen da ya shafi haraji ɗin nan mu dube shi da idon basira idan kai ne kake so yanzu alal misali kai daga kasashen waje ka fito kana so ka zo ka kafa kamfani a najeriya don ka samu masana'anta wadda za ta ba wa mutane ayyukan yi da sauransu idan aka ce maka za ka biya haraji wajen kashi daban-daban 23 shin za ka zo da harka ka kashi kasan nan amma aka ce maka wuri ɗaya ko biyu in ka je shi kenan ka biya haraji hankalinka kwance ka ci gaba da ayyukanka na ci gaba don haka abubuwan wato kana nufin ba wai yawan harajin za a kara ba yawan masu karɓar harajin ne za a rage yawan masu karɓar harajin za a rage <laughs> sannan akwai kuma wa'anda ba an cire musu harajin gaba ɗaya duk wadda harkarsa ba ta wuce miliyan hamsin ba bai biyan haraji duk wanda albashinsa biyan wani harajin ba zai biya kowane irin haraji ba duk wanda albashinsa bai wuce kashi eh, eh, eh, naira dubu tamanin ba ba zai biya a haraji ba inda aka samu ƙari da ake kuka a kai yanzu haka shine a kan vat wannan haraji na kashi bakwai da rabi bisa ɗari ɗari wanda idan ka sayi abu za a ɗora a kai hmm. to a nan ne ake ƙiƙiƙaƙa don sun ce za a ƙara zuwa wani ɗan lokaci kuma a sake ƙarawa nan ne ƙari yake kaɗai mm. amma ainihin uwar haraji ita rage ma aka samu gyaran harajin da za a eh, rika biya kamar kamfanoni sannan kuma akwai gyara da aka yi da su wayanda suke gyaran ba su yi mana bayani da kyau ba mm. watakila ya Allah inda an yi bayani da mafi yawan mutane da suke kuka yanzu ba za su yi ba alal misali akwai ainihin mizanin albashinka wadda daga kan wannan kudin ne za a fara lissafin haraji ba kamar na yanzu duk abin da kake karba akai za ka biya haraji ba akwai tallafi da za a yi maka za a ce to a cire kaza da kaza da kaza saboda kana da hakki ka kula da iyalinka da rashin lafiya da biyan makaranta da biyan hayan gida an ware wannan kafin a cire haraji a ainihin albashinka kaga su ba su yi mana wannan bayanin ba amma da wasu daga cikin malaman jami'a da suka yi lissafi da suka yi la'akari da wannan sai suka ga harajin da za su biya yanzu ya ma fi wani abin da suke biya kankanta <laughs> to malama musa ali ni dai ina ga yadda nake ga ta mazure kamar hankalinka bai kwanta da harajin nan ba <laughs> wato gaskiya ne na gamsu da bayanan malamai da suka yi suke ce a takaice cewa babu wani ƙarin haraji da aka yi amma banda vat shine aka kara da kashi bakwai da rabi cikin ɗari aka mai da shi kashi goma cikin ɗari kuma bayan 'yan kwanaki ko watanni za a mai da shi kashi sha biyar cikin ɗari wannan shine ƙarin da aka yi inda al'umma suke ɓaɓato shine kan cewa idan an tara harajin yadda za a kasafta wane daukar shi kaza wane daukar shi kaza nan ne inda giza yake saƙa nan ne mutanen wani yanki a najeriya suke ce allan lambarin ba su yadda ba wannan kaso za a halaka bangaren su wani ɓangare kuma a ɗauka kaso zai fi samun kaso mai tsoka eh, wurin da aka fi samun haraji wasu suna cewa to wanda aka fi haraji to ya kamata kuma ya fi samun kaso daga kasafin kuɗi na'am haka wasu ke ja saboda matukar idan an bi wannan doka an tabbatar da ita kan cewa ta taba a haka din mutane da yawa ba za su amfana daga wannan haraji ba wato shine hausa suke cewa kura da shan bugu amma garri da karbe kuɗi kaso mafi tsoka shine wanda ake ba wanda ake fitarwa haraji daga mutanen yankin arewa yankin arewa sun fi kowane yanki yawan jama'a wannan kowa ya sani amma sai kaga duk idan yawan masana'antu kuma yawan masana'antu suna bangaren kudancin najeriya kurmi kurmi don haka ga eh, daga alƙalman da nake gani ke karanta kamar wuraren da suka fi arzikin masana'antu na suka fi bada haraji mai yawa to karka matakan cewa yankin arewa fa akwai gidajen mai masu ɗimbin yawa kuma ana shan fetur a yankin najeriya ta arewa kuma hatta lita ɗaya na fetur akwai haraji akwai vat a cikinsa akwai kantina da ake kawo ake kawo kayayyaki wanda su ma ana ɗora haraji don haka najeriya ta arewa ko da kashi biyar cikin ɗari na al'ummar najeriya ta arewa suke biyan harajin nan su ma suna samun kaso mai tsoka ba wai yankin lagos da yankin rivers ba da yankin sauran wurare suke ba da haraji hatta arewa in ka duba amfanin gona da ake nomawa da harajin da ake biya na vat din akan abin da aka saya za ga ba karamin kuɗi ba ne ake tarawa a najeriya ta arewa to yanzu dai majalisa yan majalisa sun ce suna nan suna ci gaba da muhawara me muke sa ran za su iya fitowa da shi ito ina ganin abin da za su iya fitowa da shi shine wasu abubuwa kila wanda ya yi daidai da ra'ayin al'umma ba na gwamnati ba a to a ko da ya saba na gwamnati a'a ba ba lalle bane ya saba na gwamnatin saboda koran na ai shugaban majalisar dattawa shi gospel fabio ya magana cewa ba wanda ya isa wa majalisa barazana so ba lalle bane ne zamana cewa dukkan abun da kudurin da yake cikin wannan uh, dokoki na sabon tsari na, na, na haraji zamana cewa an aiwatar da shi a yanzu a bisa la'akari da irin cece kucin da al'umma ke yi da 'yan ƙasa da sauran masu ruwa da tsaki dole zamana cewa sun tsaya sun saurara saboda mutane suke wakilta so shi yasa ɗazu ne magana cewa babban ƙalubalen shi wannan sabon tsari shine rashin tuntuɓa da ita gwamnati ba ta yi ba da a ce an ɗauki lokaci sosai ana tuntuɓar ah, masana da masu ruwa da tsaki ah, ya kuke gana haka zai tafi ga tsarin da muka yi amma ya kuke gani ya kuke gani ya kuke a samu ah, cikakkiyar fahimtar juna da cewa in aka yi wannan za a amfani 'yan kasa in aka yi wannan gaskiya zai cutar da 'yan ƙasa amma kuma muna ba da shawarar kila a ɗan tsagaita sai zuwa wani lokaci to malama masajo wannan shi ya kawo mu ga labarinmu na gaba wato nakan ji 'yan najeriya dama suna cewa duk waɗannan matsaloli na najeriya matsaloli da suke samu tushe daga cin hanci da rashawa matsawar gwamnati za ta yi da gaske inda za a iya samun nasara a rage cin hanci da rashawa nan ko da zuwa kashi ashirin ne ko ma rabi don wasu sun ce ba za a kawar da shi gaba daya a duniya amma inda za a yi da gaske to matakan da ake ɗauka na eh, ƙara haraji da kukan rayuwa da mutane suke ta yi da shi a kila ana kyautatan cewa tattalin arzikin najeriya zai miki na ga wata kwamishina ta hukumar icpc mai yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya a wajen wani taro da aka yi a wato birnin yanaguwa na jihar bayelsa mrs ekere osiyere tana cewa ya kamata a sake duba batun kwarmato tsarin na kwarmato da gwamnatocin baya musamman gwamnatin shugaban buhari ta nuna cewa za ta yi aiki da shi idan mutum yana da bayanin wani ya yi almandahana ko yana shirin ya almandahana ya je a asirce kai bayani ga hukumar da ya kamata domin a katsa hanzarin masu neman yi wa gwamnati tattalin arziki zagon kasa ko kuma idan ma an yi din su kai kwarmato ta ce wannan tsari na kwarmato yana da matukan muhimmanci wajen yaƙi da cin hanci da rashawa watakila tana la'akari da irin nasarorin da suke samu a hukumar su a sakamakon irin kwarmatan da ake kai masu to amma 'yan najeriya da da yawa suna ganin kwarmatan nan kamar a dai sake dubawa saboda a can bayan rika kukan cewa wasu ma sun kai kwarmato ba a rufa masu asiri karshe su ya tonu wanda ya kai kwarmatan kan shi shi kuma ya saka a gaba ko kuma in ka kai kwarmatan maimakon kai a baka ladar da aka ce an ware za a baka in ka kai kwarmato <laughs> na wannan kudin da ake kokarin kwatowa sai kuma a masanya sunanka da wani wanda ba shi cancanci ya samu wannan ba ina hakwana ya kake ganin tafiya al'amarin kwarmaton kawo yanzu a najeriya to wato har ni ina duba cewa kamar yadda ka faɗi so biyu yanzu mukan bar jaki ne mu bugi taiki kwarmato ko kuma ma magance cin hanci da rashawa ba zai yi tasiri ba in ba mun karfafa harka ta demokradiyya ba demokradiyya ko karfinta shine duk inda wakili yake ya zama na shi wakili ne wakili kuma wadda zai iya eh, tsare mutuncin dan mazaɓar shi da haka za ka iya idan da da gaske ake yi shugabanninmu wakilanmu da suke shugabanci alabashi ko a majalisa ko kuma a majalisar zartarwa idan da su kansu ba su yarda da wannan harka ta cin hanci da rashawa ba da kwarmato ma na farko shine wurin su za a riga kai kara kai wakilina ne kana kaje abuja ni ba zan iya zuwa ba in faɗa amma ni na da masaniya cewa ga abin da zai cuci ƙasa ka je ka kare ka yi to amma mafi yawan lokuta su ma da su ake hada baki a yi sannan ba ma kawai harkar cin hanci da rashawa ba ni ina da masaniya akwai waɗanda suke yin kwarmato game da harka ma da ta shafi tsaro wadda zai cutar da ƙasar su gaba ɗaya su je su gaya wa jami'an tsaro a asirce ina da labari wane da wane kaza za su zo su yi cuta a wannan wurin jami'an tsaro su zagaya su je su gaya wa wancan shi kansa rayuwarsa ma ta shiga wani irin hali mummuna haka kuma wadda yake kaga mutum ya yi barna ya kwashi dukiya ya ɓoye ta a wani wuri kai ka samu masaniya ka yi kwarmato ka je ka gaya wa jami'ai ko kuma ka gaya wa manya a gaba a koma a gaya wannan mutum mutumin nan ba ma kawai zai ɗauke ka maƙiyi ba wani lokaci idan yana iya ma yana iya yin barazana ga rayuwarka don ba mu magance wannan ba sannan ka ce yanzu ana yin harka ne na cin hanci da rashawa ka yi kwarmato ka kai kara an je an cire sunanka an sa sunan eh, wani daban to akwai wani cin hanci ma da cin amana da ya wuce wannan don haka abun yana da daurewan kai sosai wato idan na fahimta daga bayanin da kamar kwarmaton iri biyu ne akwai wanda gwamnati ta siyasa ta daga ta ce eh duk wanda ya kawo mana kwarmato aka kwato kuɗi kaza za a bashi kaza amma kuma ce abinda kamar take nuna shine yan najeriya su daure su jure su ci gaba da kai kwarmato ita kuna kuma magana cewa an samu tsarin kwarmato mai tasiri wanda ina son fahimci me take nihi da mai tasiri mutum in yana da bayan da zai je ya kai ya je ya kai ba don a biya shi kuɗi ba illa don a taimaki ƙasa ai in an biya shi kuɗi ba nan ne ma masifar take saboda yanzu ka san iya yawan dukiya ta ko kuma ka ga dai irin rayuwa na sai na yi kwarmaton biliyan ɗaya sai aka ɗauki kamar miliyan hamsin ko miliyan ɗari aka bani kaga rayuwata za ta canza in rayuwata ta canza za a binciki a ce to ta ina na samu wannan dukiyan su ko ma ba a yi ba a yi gulma an je an yi an tona min asiri ba ni karan kai na ma dai har na samu wannan kuɗin zan tona kai na asiri to idan ka to in asirin nan ya tonu kuma baka da zaman lafiya baka da kwanciyar eh, hankali don kai ma kana cikin hatsari don wanda zai saci kuɗi mai yawan miliyan 500 zuwa biliyan ɗaya ko biyu mm. wallahi ba abin da ba zai iya yi ba to mama sale magana kwarmaton nan da maganar infomanci ta wani wuri sun ɗanyen yanayi a duk da yake su infomanci ko infoma da ake cewa suna kai kwarmato ne na mutane don a zo a cutar da su wannan ko wanda icpc ke magana mutum ne zai kai kwarmato don a yi maganin cuta amma dai duka yanayi ne na tsaka mai wuya idan ka kai kana iya zama in kai wasa in baka kama barawo barawo ka ce sai ya kama ka idan kuma an yi nasara an yi nasara amma ya kata ya kake ganin za a inganta tsarin kwarmato ɗin saboda tana cewa idan aka samu tsarin kwarmato mai tasiri to babban makami ne zai iya zama babban makami wajen yaƙi da canci da rashawa to gaskiya ne amma matsalar shi ne ba za a samu hanyar kwarmato mai ingancin ba har abada ba za su samu ba ko a bada tukwici ko kar a bayar ba za ta samu ba saboda idan ka ce zan faɗi cewa wane ya ɓoye dala amurka miliyan uku a wuri kaza to shama Allah in an ji an duba an ga samu dala miliyan uku shama Allah sunanka sai a janye sai a san sunan wani wani shi za a ba tukuici in eh, kuma dai wasu kuma sun samu a akwai lokacin da har sanarwa an bayar kuɗi kaza an ware za a biya masu kwalmato amma wanda ya faɗan ne aka bada tukuici ko wani bari aka sa shine magana lokacin farkon malam shugaban muhammadu buhari shine ya fara fitowa da ka'idar kwarmato amma ina aka wani an wanye cewa mutane da yawa sun shiga uku saboda ka je ka tona wani asiri shi kuma ma'aikatan ne za su ce wane faƙanin kanin dan wanka dan kaninka shi ya fai fallashe ka shi kuma ya kullace ka sai ya ga bayan wannan mutum ga, ba la'ada ba la'ada an bar mutum gwangwaninsa ya tashi tutan ma'aho don haka ga cewa zancen kwarmato ba shi da amfani a wannan tsari na najeriya amma najeriya gari ne wanda dama ɗabi'a ce ta mutane komai da ka sani kamar akan fefe yake an san wani ya shiga gwamnati bai da sisi bai da gida abuja bai da gida a garinsu bai da gida a karamar hukuma gashi ya mallaki motoci uku hudu biyar kuma ya kyauta a ce su hukumomin da suke icpc da afcc su bincike su su ce wani wannan gidajen da ana zargi naka ne ina ka samu kuɗin duk irin wuji-wuji ina zai yi kwallasa ne kwallasa nan za a tike a tabbatar da cewa kuɗin nan daga wurin sa ya fito da sun so a bincika da an yi bugu da ƙari magana ta biyu shine kafin a ɗora ka a mukamin gwamnati akwai wani cike takarda da ake yi takarda da ake cikewa na cewa ka faɗa abin da ka mallaka a code of conduct ka bayyana kadarorin da ka bayyana don haka idan ka bayyana bayan wata uku a bincike ka a ce to duke ka ta kare da kaza kai kuma ga abin da ka mallaka ina ka samu na ka ina ka samu na kan to a gurguje kafin a rufe man suleiman mande na san kungiyar ku ta sislak tana da kokarin sa ido kan abin da ke kai da kawowa tattalin arziki ne hakkin adam da sauransu wannan al'amari kuma kuna amfani da kwarmato ko ya ake kuke samun bayanai kuma kuna biya ne ko kuma ba wani ba da kuke bayar <laughs> ah, ah, eh, na farko dai bari in fara adresin magana cewa mu ba ba wanda muke ba ko sisi ah, ta harkar samun amma kamar da ka sani muna aiki hannu da hannu da yan jarida so don haka wasu bayanan namu a ta wurinsu muke samu sannan kuma da sauran hanyoyin bincike da muke bi wanda ba lalle ba ne a bayyana su anan so abin da zan ce anan shine shi ainihin kwarmato abu ne wanda ya e, tabbas yana taimakawa kasa a kawo a dakile cin hanci da rashawa so amma bisa la'akari da yanayin mu najeriya wadda cin hanci da rashawa ya zo ya shiga kowane lungu da saƙo Ah, abu ne wanda yake da wahala na farko ah, la'akari da yadda ba ma a yi ma wa'anda suke da hannu dumudun wacin hanci da rashawa hukunci in ma ka yi kwarmatan ah, za ka zo ya zama na cewa an sake su so amma kuma so ka ga dalili kenan in ma ka yi kwarmatan ba za a zo a yi wa wanda ka tona wa asiri hukunci ba sannan amma dai so da abin da suke cewa kada a fasa in za a yi a yi don gyara ba dan neman wani abin aljihu ba a yi don gyara sannan kuma a ga hukunci abin da zan yi ce kenan to madalla masu kallo da sauraron filin idan mikiya nan zamu dasa aya a yau a madadin waɗanda muka zauna da su a zauren wato suleiman bande da ahmad sajo da kuma mahmud saleh abubakar kabir mutazu ke cewa a huta lafiya